ana farautar ka yan sanda suna farautar ka yan union suna farautar ka sai ka ce mai yin oda kwaya abin da za ka yi a ƙasar nan in bai kai talaka ne ka shiga uku talaka bawan Allah a'a mai gida haka kurin dai ba za su rinka neman ku ba duk yadda aka yi dai akwai wani dalili da ya faru ruwa baya tsami banza me muka yi musu ne banda waye ba za a yi gada-gada ba ba za mu je waye dole sai mun yi lodi a tasha ga hanya inda za ka je kai lodi hankalinka kwance ka ɗauki fasinja cikin kwanciyar hankali ba ba-tsara tsarabe ba sa ido sai sun kirga ma fasinja sai sun kirga ma man nawa zaka sha ka je sai sun kirga ma riba wannan musibar har ina ha ga irin shawarwarin da nake baka kar ka yi abu ina baka shawara ina kaza bai kamata ka yi shi ba sai ka ganin kamar ba na son ci gaban ka ne yanzu gashi nan ke yarinya ce biki san ta duniya ba yau a rayuwa in baka zama dan gwagwarmaya ba ka zama dan rigima an buga da kai ba a shiryawa da kai ha kawai salin alin shi kenan da an ce ku bar abu sai ku bari latsi ne ai idan aka ce kar ka yi in aka ce ka bari kar ka bari a buga da kai din yawwa akai ruwa rana a da kutukun ai gumurzu sai a shirya a dai ba a hankali ba ga irin shi nan ba yanzu kana ko in zaka fita kana lufluf ba ka so a ganka a waje ba ya kamata dai duk abin da zaka yi ya kamata ka rinka dubawa kai abin da ya dace ba ni wulata laifi ne mana tunda kun karya doka